بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين <clears throat> وبعد زام آه، فارا منظومة الزمزمي تا الشيخ الأديب المفسر عبد العزيز الرئيس الزمزمي عز الدين ابن علي ابن عبد العزيز ابن عبد السلام ابن موسى ابن أبي بكر ابن أكبر ابن علي ابن أحمد ابن علي ابن محمد ابن داود البيضاوي الشيرازي المكي الزمزمي الشافعي ɗaya daga cikin malamai da suka ƙware a fannin adabi da kuma abin da ya shafi fikihu da kuma tafsiri wanda aka haife shi shekara ta ɗari tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin makka wanda asali kakansa ya zo garin makka ne kakansa wancan na sama shine Aliyu bin muhammad a shekara ta da talatin, sannan har Allah ya sa kuma aka same shi a nan aka haife shi wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne da suka kware manzumarsa manzumatul tafsir tana ɗaya daga cikin manya-manyan littattafan da ba a wallafa irinsu ba a abin da ya shafi harkar tafsiri ya rasu shekara ta ɗari tara da saba'in da shida bayan ya shekara saba'in da shida a duniya gaba ɗaya ke kamar yadda za mu ji ita kuma wannan manzumar tasa ya cire ta ne daga annukaya ta al'imamu suyuti da shi kuma al'imamu suyuti ya tattara wasu ulum ne manya-manyan ulum kamar guda goma sha wani abu wanda ya ware ɓangaren a cikin annukaya ɗin ya ware ɓangaren ulumin qur'an da ulumin tafsir a waje guda ya ware ɓangaren a wato ɓangaren abin da ya shafi hadisi ɓangaren usulul fiqh ɓangaren ilmul ansab duka dai kowane ɓangare ya samu ya yi masa wallafa mai zaman kanta to wannan manzuma tasa tana da ya yi ta ne a bisa baiti 157 kuma ya kakkasa ta zuwa nau'i-nau'i na ulumul Qur'an har zuwa nau'in daga nau'in farko zuwa nau'i na ƙarshe wanda shine nau'i na kusan nau'i shida ƙarƙashin kowane nau'i kuma ya fitar da aksar su ne wanda insha Allah kuma za mu jijji su sani ba to ko mu dinga talawo din abu magana mai karantawa sai mu bashi in ya karanta sai mu sharhi ko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم تبارك المنزل قال المصنف رضي الله عنه تبارك قال المصنف رحمه الله منظومة زمزمي تبارك المنزل للفرقان على النبي على النبي عدير الأرداني محمد عليه صلى الله عليه وسلم مع السلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعده فهذه مثل مثل مثل الجنان تقدو دمته علما هو هو التفسير بداية لمن به يحسير يحير آه، آه، آه، أبردتها نظما من من من النقايا مهاديا محزما نظامها في غايه الله أهتدي وأستعين وأستعين لأنه الهادي ومن يعين قال تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر, عطر الأردان محمد عليه صلى الله عليه وسلم مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمان عقد طمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقايا مهذبا بنظمها في غاية والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين yace tabarakal munazzil munazzilu lil furqan alherai sun yawaita sun bunƙasa na Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya saukar da alfurqan shi ne littafin da yake ya zamto raba gardama tsakanin gaskiya da ƙarya littafin da ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya shine al alfurqan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kira littafin da kansa da wannan suna tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira تبارك الذي منزل للفرقان amma larura ta waka ta sa dole almunazzil din sai dai kai masa ɗauri tabarakal munazzil lil furqani sai kai sai ka shigar da lamun din cikin lamun kai idghami mutajanisai saboda harfan sun zama iri ɗaya alan nabi ya saukar da wannan qur'ani ne akan annabi wanda shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mai ba da labari game da Allah wanda kuma Allah ya aiko shi ya zan abun bada ya zan mai bada labari game da aljanna da wuta da yadda za a so Allah da yadda za a san shi da yadda za a kaunace shi shi yasa ya zo a kira'ar nafi'ul madani a duk inda ya zo annabi'u sawa'un ya zo jam'an ko mufradan domin ya zan ya kunshi ma'anar ba da labari kamar da imam shatibi ya faɗa a cikin ya wa jam'an wa fardan lin nabi'i wa lin nubu'ati eh, to wa jam'an wa fardan in ya zo a jam'i ko ya zo a mufradi lin nabi ta kalmar nabi wa lin nubu'ati ah, ko kuma kalmar nubu'a ka gani ma kana lin nabiyyan yakuna lahu asra ma kana lin nabi inan ma kana lin nabiyyan yastaghfira lil mushrikin ko walau kanu uli qurba sannan kuma وكأي وكأي من نبي قتل معه ربيون إن كما a جمعي وقتله ملنبئاء بغير حق sannan in ya zo a masdari ma ma kana linabi inan yutiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubu'a kuma ya kula lin nasi kunu ibadalli, min nasi walakin kunu rabbaniyin wannan a kira annafi kenan jumhur kuma gaba ɗaya qura'ut tis'a suna cewa nabi da sai su yi idgamin ya'ul cikin ya'ul da su kuma malamai sun ce asalu minan nabawa ɗaukaka kenan da daraja da Allah ya ɗaukaka al'amarin annabawa ga annabi su wa rafa'nahu makanan aliyya ah, sannan dukkansu Allah ya shirya da su ulaika alladhina hada sannan dukkansu Allah ya umarni da maza Allah sama ya koyi da su fa hudahu shi ko annabi sallallahu Allah ya ɗaukaka ambatan sa wa rafa'na laka dhikrak to kuma suka ce a ma qira'atu jumhur bi ma'ana qira'atu nafi' duka dai annabi kenan to tabarakal munazzil lil furqani ala annabi atir al ardani wanda shine tsaftar dukkan wani abu na datti ko annakiya atir shine tirare ko kuma abin da yake tsaftace al'ardan jam'urudun shine annakiya kenan ko kuma datti ko dauda muhammadin badali ne na annabi ai ala muhammadin an ce badali ne a kawo sifa da take wakiltar wani suna ka fahimce ta to sannan kuma sai a kawo sunan da kansa wanda inda za ka ɗauke wannan sifar sunan zai tashi a mahallinta in za ka ɗauke sunan kuma sifar za ta tsaya a mahallinta kamar yanzu ce shugaban ƙasar najeriya sai ce kuma Muhammadu Buhari da Muhammadu Buhari da shugaban kasar Najeriya a yanzu duk ɗaya ne sai zama Muhammadu Buhari badali ne na shugaban kasar Najeriya wanda galibi badali za ga suna ne da sifa ko kuma ana kawa ne domin kaɗe shubuha ko domin kara fito da darajar shi al-mubdalu anhu larabci yana da wannan to ka kaman ka ce al-munazzilu lil furqani ala muhammadi صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله ya صلاتي tabbata a gare shi shine tsira da وتعالى tsiran Allah da kuma alheransa tare da amincin Allah subhanahu wataala da'iman titir wannan salati ya ci gaba ya ya ci gaba da riskarsa wa da iyalan gidansa kamar yadda muka sani ibada ce in an yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam salati a hada da iyalan gidansa magana mafi inganci kuma idan aka ce iyalansa ya kunshi yan uwansa na jini inda sadaka ta haramta a gare su suna shiga shiga ta farko sannan kuma matayensa ma iyalansa ne wasabi da sahabbansa su ne wa'anda suka yi hijira tare da shi daga garin maka da wa'anda ya tarar a garin madina da wa'anda suka musulunta ko da bayan fatahu makka ne inda sun yi imani da manzo Allah su sulama sun taba ganin shi a lokacin da yake da rai sun shiga cikin wannan salati saboda albarkacin darajar sun zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ba'd bayan haka wannan wa ba'du lafazi ne da balarabe yake banta da su da shi kuma bayan raguwar mutane domin shi ma an yi sabani akan waye farkon wanda ya fara cewa amma ba'du wasu suka ce asalin wanda ya fara cewa amma ba'du shine annabi Dawud alaihi salam domin shine Allah ya ba shi hikima da iya rarrabe zancewa atainahul hikmata wa faslil khitab to amma idan aka ce annabi Dawud ne ya fara cewa amma ba to akwai iskali saboda shi annabi Dawud ba balarabe ba ne amma asalin annabi Dawud mutumin bani Isra'ila ne wasu ka ce a farkon wanda ya fara cewa amma ba shine Sahban ibn Wa'il al-Yamani wanda shi sahaban wani mutum ne da aka yi shi da ba a san wani mai fasaha da ya fi shi ba sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama tun tun tun aka yi shi har ma yana cika baki yana cewa laqad arafa al-hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace duka duka duka mutanen Yaman sun san cewa in dai na ce amma ba'du to ni ne mai huduban nan mai magana ah, to shi yasa in ma za a ce wane ya kai matuka wajen fasaha sai a ce wane ya zama sahaban kamar yadda ake buga misalin kyauta da hatimu ta'i to shine zaka ga mai maqamatul hariri yana yawan maimaita wa sahabu ala sahabana zailan nisyan ko eh, sai sun mai da wai sun jage zarmantuwa akan sahaban ta yadda ma har ma manta da sahaban sai su ake tunawa ko ce ya zauna da wasu mutane da aka hudu bilibani albayan وصحبوا على صحبان ذيل النسيان to shine ya fara cewa amma ba'adu an faɗi maganganu dai sama da haka almuhim dai amma ba'adu din faɗin ta sunna ne saboda ya tabbata cikin hadisin Abu Hurairata wanda manzo Allah sallallahu ya koya musu khutbatul haja a ciki yana cewa amma ba'adu to wa ba'adu bayan haka amma abin da bai tabbata a hadisi ba summa amma ba'du summa din shine babu فهذه مثل الجماني عقد فهذه عقد wannan makawiya ne an san makawiya ko shi ne abin da mata suke sawa na ado a wuyansu sawa'un Namar jani. ko na kwandage ko na dai wa'yansu duwatsu masu alfarma ya ce to mithlul jumani in ka gansu kamar gwal aljuman ɗaya daga cikin sunayen gwal ne wanda yana da sunaye da yawa a larabci ana ce masa aljuman ana ce masa jauhar ana ce masa lujain ana gashi nan da yawa ma ila to wannan gwalagwalai ne makawiya ne ka gan shi kamar makawiya ne ka gan shi kamar gwalagwalai iqidu dammantuha ilman amma wannan makawiyan ba na duwatsun murjani ba ne a'a na kunsa masa wani ilimi wanda ke nufi ƙwallayen ba ƙwallaye ne na murjani ba ko na kwandage ko na wani abu a ƙwallaye ne na babubukan tafsiri dammantuha ilman da na kunsa mata wani ilimi huwa tafsiru ilimin nan shine na tafsirin alqur'ani bidayatan liman bihi yahiru to bidayatan liman bihi yahiru wanda zai shiga cikin wannan ilimi to zai fara da wannan littafi ne ko wannan manzuma ce wannan makawiya da na tsara to duk wanda zai shiga zai fara da wannan littafi ne afrattuha nazman na tsamo ta ne na ware ta ta zama waka minan nuqaya daga littafin annuqaya na al'imam jalaluddin suyuti wanda lil'asafin shadid an nukayan an neme shi an rasa domin da a ce Allah ya sa littafin yana nan to da an sha ilimi da karatu domin kowa ya san jalaluddin asiyuti Allah ji kansa da rahama yanda yake da ya fice musamman wajen ulumul ala wasu malaman suna cewa an samu an samu wani bangare na annukaya din amma mulla ali Alƙari ya yi wa ɓangaren da aka samu sharhi yana nan an kuma yi rubutu a kai itimamin nuƙaya ko itimamin diraya da ulumin nuƙaya na shi aljalaluddin suyuti din to amma dai abin da muka sani shine abin da aka samu na ilimin tafsiri a ciki ɗan kaɗan ne sai a shine ya fito a cikin at-tahbir fi tafsir na shi imam suyuti din to in ka bi littafin at-tahbir din ya fito an buga shi darul fikar sun masa wata ɗaba'a mai kyau a cikin gilafi guda ɗaya ina jin kamar shekara goma sha biyar an taɓa kawo shi a kasuwar kurmi sai dai kuma bai daɗe ba ya ƙare ba na jin kuma yanzu akwai shi amma dai ina jin aka bincika a tahbir fi ilmin tafsir yana da kyau sosai muktasar ne jiddan wanda shi suyuti din ya an tsago shi ne daga nukaya kuma in ka bibiyi ta attabir din zaka ga shi ne zamzami abdulaziz zamzami ya mai da shi waka wanda yana da kyau ɗalibin ilimi in ya karanta waka kuma ya koma littafin shi ma don abin nan. ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يهير أفردتها نظما من النقاية مهذبا مهذبا أما ددها na taci tahzibi a tsarin wallafa shine ka nufi wani littafi da abin da yake an kawo shi wanda ba dole sai an kashi ba sai ka cire shi abin da ba a kashi wanda yake kan bukatar a kawo shi sai ka kawo shi abin da aka faɗa aka yi kuskure sai ka gyara abin da aka takaita ya kamata a tsawaita sai ka tsawaita abin da aka tsawaita ya kamata a takaita sai ka takaita to wannan shine tahziri an yi wa littattafai da yawa tahzibi al-muhazzab Sharhul al-majmu' ah, al-majmu' Sharhul muhazzab kai na imam an-nawawi to al-muhazzab din shi ma tahzibi ne an kitabin akhar sannan a ah, tahzib tahzib tahzib kamal na al-hafiz abul hajjaj yusuf almizzi a kaga shi ma asali ya yi tahzibin littafin alkamal ne fi asma'ir rijal na al-maqdisi abdul ghani e, ibn abdul wahid sahibul umda sannan shi ma ibn hajar ya zo ya tahzib tahzib tahzib tahzib kamal yawanci littafin an yi zai kuma a zo a hazzabe su muhazziban nizamaha na ƙara tsabtace tsarin littafin fi gaya na kai matuƙa wajen tsabtacewa wallaha astahdi don haka Allah nake neman shiryarsa wa asta'inu kuma nake neman taimakonsa li'anna wulhadi hadi domin Allah shi kaɗai ne mai shiryarwa zuwa tafarki madaidaici shiryarwa ta gamdakatar amma in ana nufin kuma shiryarwa ta ta ta koyarwa da ilimi to annabawa suna da wannan sannan magadan su ma cikin malamai wa innaka latadi ila siratin mustaqim amma kuma ana magana shiryawa ta tawfiqi to wannan ubangiji ne kadai yake banta da wannan shine innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa man yu'inu kuma Allah shi kadai ne yake taimako kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas الإمام الترمذي يروي جيش بإسناد حسن والحديث في المسند وغيره سوى فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وندينا نونك الله شيك كي سيفارة مقدمة حد علم التفسير منيني آه ما أنا علم التفسير yake cewa ilmun bihi yubhasu an ahwali kitabina min jihatil inzali wa nahwihi bil khamsi wal khamsina قد حسرت أنواعه يقينا وقد هوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلما علم bihi yub'athu an ahwali kitabina ilmu tafsir wani ilimi ne wanda da shi ne ake binciken halaye na littafin alkur'ani kenan min jihatul inzal farko dai ana binciken ya aka saukar da alkur'anin shin a wani waje ne a maka ne ko a madina shin a wani lokaci ne da sanyi ne ko da zafi shin manzo Allah yana bacci ne ko idan biyu? shin shi kaɗai ne ko yana tare da jama'a shin akan tudu ne ko akan gangare shin wannan abin da aka saukar an shafe shi ne ko ba a shafe shi ba shin tsakanin wannan surar da wannan surar wacce ta riga sauka shin wannan hukuncin shi ne yake fassara wancan ko kuwa duka irin wa'annan abubuwa min jihatul inzali wa nahwihi da abin da yake kama da saukarwa kamar ilimin abin da ya shafi mufaradatul qur'an da mubahamatul qur'an shine kaman ilimin sanin abin da qur'ani ya saya na sunaye saboda wata hikima to a gano wani suna ne wa kana wara'ahum malikun wannan kaga mubaham ne wani sarki ne a ce maka sunan kaza qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa waye shi a cikin sa إذ قالوا ليوسف وأخوه وأي أخوه إن أنغاني ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها واتيتيتا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وتعال قريات آه، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية سواي وجاء من أقصى المدينة رجل رجل من أقصى المدينة تلك سواي سنة مبهمات القرآن to to duka wannan sun shiga cikin ilimin tafsiri shi yake cewa fil khamsi wal khamsina qad usirat husirat anwa'u an iyakance nau'o'in zuwa nau'i hamsin da biyar to amma wannan ala hasab ijtihadihi ne misali a ce nau'i na ɗaya isbabun nuzul nau'i na biyu mubhamatul qur'an nau'i na uku al'am nau'i na hudu al-khas ma'ana babi hamsin da biyar amma wasu malaman sun kara wasu kuma sun rage yaqinan tabbas wa qad hawatu sittatun a cikin wannan littafi na yi masa na kunshe shi a cikin wato manya-manyan jakunkuna masu kama da murjani shida Babu shida kenan ko fasali shida wa ba'daha khatimatun udu a ƙarshe kuma na kawo hattama wacce zan tattare abin da na faɗa a dunkule wa qablaha la budda min muqaddima amma kafin in shiga wannan nau'i 55 din dole in fara yin muqaddima wanda a ciki zan yi bayanin wasu abubuwa bi ba'di ma khusisa fihi mu'lima domin fadar irin abubuwan da Allah ya keɓanci shi alqur'ani din wanda yake ababen yi wa alama to muqaddima فذاك يتي مقدمة فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسورة حصل والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها ثما والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفصولة منه على القول له كتبتي والفاضل الذ منه فيه أتتي بغير لفظ العربي تهرم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحذر فذاك ما على محمد نزل شيء القرآني شيني للتاف النندا ألا يسوكر دشئي النبي محمد صلى الله عليه وسلم shine ake cewa ta'rifin sa alkitabul munazzalu ala rasulillah sallallahu alaihi sallam. wa minhu al-ijaz bi suratin hasan kuma da shi alqur'anin ne aka gajiyar da mutane akan sura ɗaya ma su zo da ita mafi karancin sura suka kasa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce fa in lam taf'alu tunda kuka kasa walan taf'alu ba za ku iya ba uh, sannan an da farko an ce fa'tu bi ashari suwarin muftarayat kuma an ce su zo da irin irinsa alkur'ani da suka kasa aka ce to su zo da surori goma to da ƙarshe ma aka ce su zo da koda sura ɗaya ce in an ce sura ɗaya kuma koda mafi kankantar sura ce to da suka kasa don haka sai ya zanto almu'jizu bi aksari suwarin minu ya gagari duniya ta zo da mafi karancin sura daidai irinta an kasa Allah subhanahu ta'ala ce kulla inishtama'atil jinnu wal insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira حصل أي حصل الإعجاز بأقل صوره وعجز الخلق جميعا أن يأتوا بمثله تومي سورة سيتي والسورة الطائفة المترجمة إن أنت سورة تلي اللغة أنا نفهم السورة الرفعة والمكانة والمنزلة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب shi alam tara baka gani ba anna Allah baka suratan Allah ya baka wata daraja tara kulla malakin malikin dunaha kakan in ka hau kan wannan daraja kakan ga duk wani sarki dunaha burbushin wannan sura ya tazabzabu yana sama yana ƙasa to ana kiran katanga da suna sura saboda ɗaukakar gininta ubangiji subhanahu ya ce yau mai al munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu anzuruna naqtabis min nurikum qila wara'akum faltamisu nuran faturiba bainahum bisurin jambu sura sur katanga ki su katangu kenan ko amma a istilahi kuma ana nufin abba'ifatul mutarjama tarin wasu ayoyi da aka yi musu tarjama ma'ana aka ba su unwani aka hada aya uku aka ce sunansa suratul kawthar kuma gashi nan ma Qur'ani ya tabbatar da haka Allah ya kira nur da suna sura suratul anzalnaha ai hadhihi suratul anzalnaha wa faradnaha qira'at jumhur wa faradnaha qira'at ibn kasir da abu amr wa anzalna fiha ai fi hadhihi sura ayatun ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun تو آه، ثلاث آية ومن آه نعم والصور وسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة ما في كرنشن سورة القرآن إذا تكد آيوي أكو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إذا ما في كرنشي ما في سيكم سورة البقرة wacce take da aya ɗari biyu da tamanin da nawa suratul baqarati madaniyatun wahaya menene mi'atani ha واثنان وستة وست وثمانون آية to ka gani suratul baqara kenan to wannan ayoyi su suke haduwa su bada sura to mal aya wal ayatu mafsula min kalimatin minhu wal mafdu wal mafdula to wal ayatu ita kuma aya at mafsula taron kalmomi da taron jumloli da suke haduwa sai a raba su da wasu taron jumlolin ta hanyar sanya musu alama alhamdulillah rabbil alamin aya ko ba haka ba arrahmanir rahim aya shi yasa ko a abin nan idan ka zo a karatun alqur'ani lokacin da ake yin babbaku sai ka ji ai in aka zo kafin a shiga tare da cewa babbaku ake amma sai an ce aya ko sai a ce lamalu ya lantsage ko li'ilafi ko sai a ce kaume ruwa ko kauna kai sera sai ya sai shin mai ruwa aya ko to haka ake sai alu ya ake ko sai faguje haka dai shi ma aka je sai a ce aya to wannan abba'ifatul mafsula ita ce tarin jumloli adda take da in suka cika to sai a raba su da wasu jumlolin da za su zo a gaba min kalimatin minhu wanda aka haɗa su da kalmomi wal mafdula sannan kuma akwai abar ɗaukakawa ɗaukaka daraja minhu alal ƙauli lahu ka tabbati kowace kuma tana da ko wasu suna ganin wata tafi wata daraja da falala to al-mafdul shine wanda yake wani ya fi shi alfadil kuma shi ne wanda ya faɗin idan kuka duba kamar na gana ku akwai sharhi ko ko mana Muƙaddima. din ka tabbati kamar suratu na babu kamar suratu tabbat yada za ga wasu ma suna cewa bai kamata wasu wai ba ba a san karanta suratu tabbat yada a cikin sallah to me zai ana karanta suratu tabbat yada a sallah an yafi akwai sharhi kai ma na ka ba kawo shi mu gani ok shi ne sharhi to shi kenan alal qawli lahu كتبتي كمن سورة تبت يدا والفاضل اللذ منه فيه أتتي بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم يوا آه توشين سيتي والفاضل منه akwai kuma wacce الفاضل alfadil wanda ke بي بي fifiko kenan allaf masnu'un ne min allazi kamar yadda ibnu malik ya faɗa cewa allazi yana zuwa da allaf da kuma allaf min fihi atati wanda atat wannan asali shi ma atat ne ita surar ko kuma eh, surar ta zo fihi dangane da abin da ya shafe shi wannan yana magana ne akan al-fadil wal maftul min suwar al-qur'an wanda mautu'i ne da بعض نطرق إليه وبعض الناس يرون أن تركه هو الأولى آه، باب تصورة دا إذن ككارن تاتا بذاك سامو حركة إلا دا قوم با أبي سأبن دي تبت أحديثي كمين دا منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدا بغير لفظ العربي تحرم قراءته haramun ne a karanta alkur'ani da wani lafazin da ba na larabci ba wa an bihi yutarjamu wasu malaman kuma sun haramta a tarjama alkur'ani da wani yare to amma shi ma wannan muhalli ne na saɓani wanda wasu suna ganin bai halatta a yi tarjama alkur'ani zuwa wani yare ba saboda babu wani yare da zai iya kunsar hususiya ta larabci ya kuma ba da ma'ana a irin yadda larabci yake isar da saƙon shi yasa malamai suke cewa ta ma'anil qur'an qur'anin in an fasa ma'anarsa da larabci to sai a tarjama ma'ana amma ba zai yiwu a tarjama lafazin da yake shi mu'jiz bane daga Allah subhanahu wata'ala kadaka bil ma'ana sannan bai halatta ko a karanta shi da ma'ana ba wa an yi fassara bin ra'ayi sannan bai halatta mutum ya fassara alkur'ani da ra'ayin kankin kansa ba la ta'wilahu kuma bai halatta mutum ya yi tawilinsa ba ma'ana ga abin da Allah ya faɗa shi kuma ya faɗi wani abu daban da ya saba wa abin da Allah ya faɗa saboda wani dalili a cikin zuciyarsa domin murɗa ma'ana fa harira don haka ka tabbatar da wannan ka rubuta ka to wannan za ku gani a takaice za mu dinga yin shari zai fi kama da tarjama yawanci bayani dogon bayani sai dai in bukatar hakan ta kama wanda kuma ba lalle ne ta kama ba tunda ba a majalisi muke na littafi ɗaya wanda za mu dinga yin bayani mai ta bayani tunda kun ga akwai uzurarka da sauransu ina ganin sai mu bar shi a baiti goma sha shida kawai dai illa zan ƙara karanta baitukan don kujiyar da za ku abin nan ɗinsu tabarakal munzilu lil furqani على النبي عطر الأرداني محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير أفردتها نظما من النقايا معذبا نظامها في غاية والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين حد علم التفسير علم به يبحث علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حسرت أنواعه يقينا وقد هاوته ستة عقود وبعدها فخاتمة تعود وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلما مقدمة فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بسور حسل والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها ثما والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفصولة منه على القول له كتبتي والفاضل اللذ منه فيه أتتي بغير لفظ العربي تحرم تحرم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسرا